Ishaya Sura talatin da takwas Ciwon Hezekiya A kwanakin nan sai Hezekiya ya kamu da ciwo ya kuma kusa ya mutu, annabi Ishaya ɗan Amos ya tafi wurinsa ya kuma ce, Ga abin da Ubangiji ya ce, Ka shida gidanka, domin za ka mutu, ba za ka warke ba. Hezekiya ya juye fuskarsa wajen bango, ya kuma yi addu'a ga Ubangiji, Ka tuna, ya Ubangiji, yadda na yi tafiya a gabanka da aminci. da dukan zuciya na kuma yi abin da yake nagari a idanunka, sai Hezekiya ya yi kuka mai zafi, sai magana Ubangiji ta zo wa Ishaya cewa, Ka tafi ka faɗa wa Hezekiya, ga abin da Ubangiji Allah na kakanka Dauda ya ce, Na ji addu'arka na kuma ga hawayenka, zan ƙara maka shekaru goma sha biyar ga rayuwarka, zan kuwa cece ka da wannan birni daga hannun sarkin asuriya zan kiyaye wannan birni. Ga alamar Ubangiji gare ka cewa Ubangiji zai aikata kamar yadda ya yi alkawari, zan sa inuwa da rana ta yi a kan matakalar hahas ta koma baya da taki goma, saboda haka inuwa ta koma da baya daga fuskar rana har taki goma. Rubutun Hezekiya sarkin Yahuda bayan ciwonsa da kuma warkarwarsa Na ce, Cikin tsakiyar rayuwata dole in bi ta ƙofofin mutuwa. a kuma raba ni da sauran shekaruna, na ce, Ba zan ƙara ganin Ubangiji ba, Ubangiji a ƙasa ta masu rai, ba zan ƙara ganin wani mutum, ko in kasance da waɗanda suke zama a wannan duniya ba, kamar tentin maƙiyi, an rushe gidana aka kuma ƙwace ta daga gare ni, kamar mai saƙa na nannaɗe rayuwata, ya kuma yanke ni daga sandar saƙa. dare da rana ka kawo ni ga ƙarshe; na yi jira da haƙuri har safiya, amma kamar zaki ya kakkarya ƙasusuwana duka, dare da rana ka kawo ni ga ƙarshe; na yi kuka kamar mashirare ko zalɓe, na yi kuka kamar kurciya mai makoki, idanuna suka rasa ƙarfi da na duba sammai, na damu, ya Ubangiji, ka taimake ni, amma me zan ce? Ya riga ya yi mini magana, shi kansa ne kuma ya aikata; zan yi tafiya da tawali'u dukan kwanakina saboda wahalar raina, Ubangiji, ta waɗannan abubuwa ne mutane suke rayuwa, ruhuna kuma yana samun rai a cikinsu shi ma; ka maido mini da lafiya ka kuma sa na rayu, tabbatacce wannan kuwa saboda ribata ne, cewa in sha irin wahalan nan cikin ƙaunarka ka kiyaye ni daga ramin hallaka. ka sa dukan zunubaina a bayanka, gama kabari ba zai yabe ka ba, matattu ba za su rera yabonka ba, waɗanda suka gangara zuwa rami ba za su sa zuciya ga amincinka ba, masu rai, masu rai su suke yabonka, kamar yadda nake yi a yau, iyaye za su faɗa wa ’ya'yansu game da amincinka, Ubangiji zai cece ni, za mu kuma rera da kayan kiɗi masu tsirkiya. Dukkan kwanakinmu a cikin haikalin Ubangiji Ishaya ya riga ya ce, Ku shirya curin da aka yi da ’ya'yan ɓaure ku kuma shafa a marurin, zai kuwa warke. Hezekiya ya riga ya tambaya ya ce, Me zai zama ta cewa zan haura zuwa haikalin Ubangiji?